daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ba wannan gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai da shirin nan na kokun san. Akwai shiri na musamman na watan Ramadan sai kuma shirin mu na ƙarshe wato muryoyi masu sauraro. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga su, shugaban ƙungiyar la na ƙasar yemen ya ce tura ƙarin jirgin ruwan yaƙi zuwa tekun wato resi wanda amurka ta yi gazawa ce jumhuriyar musulunci ta iran za ta kaddamar da sabbin wato abubuwan da ta samar na magunguna da makamashin nukiliya sannan za ku ji cewa kasashen amurka da kuma rasha za su fara tattaunawa kan yaƙi a ukraine a birnin Riyad na ƙasar saudiya a gobe litinin. madala yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar ansarullah na kasar yemen said abdulmalik badruddin houthi ya bana cewa tura wani katafaren jirgin yaƙi zuwa gabas ta tsakiya wanda shugaban ƙasar amurka ya yi wata gazawa ce tashar talabijin ta press tv a nan tana ta nakaltar houthi yana faɗar haka a yau ladi a wani jawabin da ya gabatar a yau din. inda yake bayyana irin halin da ake ciki a yakin da sojojin ƙasarsa suke fafatawa da gwamnatin ƙasar amurka ya kuma ƙara da cewa jiragen yakin ruwa na ƙasar amurka sun zama matsala ga gwamnatin amurka maimakon su taimaka mata kafin haka dai gwamnatin ƙasar ta amurka ta ba da sanarwa cewa za ta aiko da jirgin ruwan yaƙi mai suna uss calvation zuwa tekun maliya don ƙarfafa uss harry truman, harry truman a yakin da take fafata da sojojin ƙasar yemen shugaban ƙungiyar ansarullah ya bayyana cewa sojojin ƙasar yemen za su ci gaba da abin da suka sa a gaba na mai da martani kan jiragen yakin amurka a tekun rassi da kuma dukkanin jiragen isra'ila ko wa'anda suke zuwa can don tallafa mutanen gaza shugaban ƙasar amurka donald trump dai ya sha alwashin shafe ƙungiyar ansarullah daga doron ƙasa shugaban hukumar makamashin nukiliya na ƙasar iran muhammad islami ya ba da sanarwar cewa a ranar 8 ga watan afrilu mai zuwa hukumarsa za ta kaddamar da sabbin magunguna ta samar sabbin magunguna da ta samar tare da amfani da makamashin nukiliya a daidai ranar makamashin nukiliya ta ƙasar iran kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto islami yana faɗar haka a yau lahadi ya kuma ƙara da cewa wannan ci gaba ƙari ne kan ci gaban da ƙasar ta samu a wannan fannin wanda kuma zai ƙara kyautata ɓangaren lafiya na ƙasar iran sannan ya zama hanyar samar da kuɗaɗe ga ƙasar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ya ƙara da cewa a cikin shekarar iraniya wanda ya kare wato 1403 kadai kasar ta samar da sabbin ci gaba kimani 100 tare da amfani da makamashin nukiliya kuma tana son nan da shekara ta 2024 wato shekara ta wato 2040 masana'antar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ta zama wato ta kammala duk abubuwan na kiwon lafiya wanda ƙasar take bukata ana sa ran shugaba pezeshkiyan na ƙasar iran zai halarci taron ƙaddamar da wa'annan kayakin ci gaba da aka samu a ranar takwas ga watan afrilu mai zuwa sannan iran ta dage kan cewa shirinta na makamashin nukiliya ta zaman lafiya ce saɓanin wato abinda ƙasashen yamma musamman amurka suke zargin ƙasar iran na cewa shirin nata ya wuce na zaman lafiya ƙarƙashin wato kakakin fadar kremlin na ƙasar rasha dmitry medvedev ya bayyana cewa dai shirin makamashin nukiliya na ƙasar iran ta zaman lafiya ce a shekaran jiya a gobe litinin wato 24 ga watan maris ne tawagogi masu tattaunawa na ƙasashen amurka da kuma rasha za su haɗu a birnin riyadh na ƙasar saudiya don ci gaba da tattaunawa da suka fara 'yan makonni da suka gabata dangane da yakin da ke faruwa a ƙasar ukraine shekaru fiye da uku da suka gabata da kuma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu kamfanin dilancin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto yuri ushakov mai bawa shugaba putin shawara kan al'amuran siyasa yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa seneta goji karasin shine zai jagoranci tawagar masu tattaunawa ta ƙasar rasha sannan ta ƙasar amurka kuma an riƙa an samar da tawagar wasu zata wato wace za ta haɗu da na rasha a gobe litinin a birnin riyadh kafin haka dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya tattauna da tokaransa na ƙasar rasha wato na ƙasar amurka wato donald trump kan al'amuran da dama wanda suka shafi yaƙi a ukraine da kuma tsagaita buɗe wuta wato wanda za a yi na kwanaki talatin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar kasuwanci ta ƙasar afghanistan ta ba da sanarwar cewa ƙasar iran ce a gaba a duk ƙasashe makwabta wacce aka wacce ake shigo da kayaki ƙasa ta afghanistan a shekara ta 1403 da ta ƙare kamfanin dinancin labaran pars today na ƙasa iran ya nakalto kakakin ma'aikatar kasuwanci na ƙasar afghanistan abdulsalam jawad ahande zade yana faɗar haka a yau lahadi ya kuma ƙara da cewa ƙasashen da suka shigo da kayakin ƙasar afghanistan da a shekarar iraniya da ta gabata sun hada da iran ɗin a gaba da kowace ƙasa sannan hadidai daular larabawa pakistan china da kuma turkmenistan kakakin ma'aikatar kasuwanci na ƙasar ta afghanistan ya ce daga ƙasar afghanistan zuwa ƙasashen waje kuma wato ƙasar ta fitar da kayaki masu yawa wanda kimarsu ya kai dala amurka biliyon guda kuma sun hada da busassun wato kayakin itace da auduga da kuma duwatsu masu daraja hukumar birnin istanbul ta ƙasar turkiyya ta bada sanarwar dakatar da akram imamoglu daga matsayinsa na magajin garin birnin istanbul na wucin gadi har zuwa lokacin da za a tabbatar da kubutarsa da abubuwan da ake zarginsa da su tashar talabijin ta almadin ta kasar lebanon ta nakalto mahukunta a birnin istanbul na ba da wannan labari suna suna cewa za a maye gurbinsa da wani a ranar laraba mai zuwa labarin ya kara da cewa ana zargin imamoglu da karɓar rashawa da cin hanci da kuma kafa ƙungiyar 'yan ta'adda masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin bayan labarai, biye da shi akwai shirin nan na kokun sai kuma shiri na musamman na watan Ramadan shirin na ƙarshe shine muryoyin masu sauraro da wannan kuma muke cewa mu kwana lafiya. Sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da Isra'ila ta ɗauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimmawa a kan yakin Gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula. kuma irin martani da bangarori daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa akan wannan mataki da isra'ila ta ɗauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah dai da irin matakin da isra'il ta ɗauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsaka da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna kara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar ta buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin hari ya ce jami'an majalisar ɗinkin duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin gaza da ranar talata da ta gabata a dai bangaren kuma majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta yi allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikata fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin isra'ila suke kaddamarwa a gaza a baya-bayan nan har ila yau ta buƙaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matuƙar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin a nasu bangaren ƙasashen iran da haɗaɗɗe daular larabawa sun bayyana matuƙar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sake dawo da yaƙin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran ɗin abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wace gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka a kan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa arakci kara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza kuma harin amurka wanda take kaiwa kan kasar yaman yana bukatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga kasashen yankin da kuma kasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarewar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta bukatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ilan take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wata gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta ta takin. sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wannan mace wanda aka gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka hada da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma kyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira ga gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wa da amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtacciyar kasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa a kan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gaske masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar palestinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tan daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 23 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 23 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira ga Mariya Masu saurari ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata a rana irin ta yau wato 23 ga watan Maris ɗin shekara ta 1950 aka kafa hukumar kula da yanayi ta duniya wato WMO a takaice. hukumar tana aiki ne a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya kuma ayyukanta sun haɗa da sani da kuma tattara bayanai dangane da yanayi daban-daban a ƙasashen duniya akan haka ne take yin aiki kafaɗa da kafaɗa tare da hukumomi da ƙungiyoyi daban-daban na duniya masu buƙatar irin waɗannan bayanai hukumar tana tattara bayanai na sararin samaniya sauyin yanayi ruwan sama wuraren noma da kuma abin da ya shafi yanayin duniya sannan kuma tana bayar da bayanai ga duk wanda yake bukata a fadin duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 su gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris din shekara ta 1956 sabon kundin tsarin mulkin kasar pakistan ya fara aiki bayan samun yancin kai daga hannun turawa ingila 'yan mulkin mallaka a shekara ta 1947 muhammad ali jana wanda ya jagoranci kasar zuwa ga samun yancin kai shine shugaban kasa mai cikakken iko a kasar pakistan bayan mutuwarsa firaministan kasar na lokacin liaquat ali ya ci gaba da gudanar da harkokin shugabanci har zuwa lokacin da wani mutum bako wanda ba a san asalin kasarsa ba ya bindige shi har lahira a shekara ta 1950 sakamakon yadda lamarin siyasa a kasar suka yi ta taɓarɓarewa wannan ya jefa kasar pakistan a cikin rikice-rikice na siyasa har zuwa lokacin da aka samar da sabon kundin tsarin mulkin kasar wanda ya canza tsarin siyasa na kasar zuwa tsarin jamhuriya. masu saurare ko san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah said abdulkarim al-ha'iri yazdi ya kafa cibiyar ilimi ta hausa a birnin kum na kasar iran kafin haka dai birnin kum ya shahara akan yadda mutanen garin suke san iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shukuru addinin musulunci a kasar iran sannan kuma kasantuwar hubbaran sayida fatima masuma yar uwar imamu rada alaihi salam limami na takwas daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam kuma ɗaya ga imam musal kazim alaihi salam wannan ya sa birnin ya kara ɗaukaka da kuma samun shahara tun lokacin da aka kafa cibiyar ilimi ta hauza a birnin ƙum birnin ya zama cibiyar yada ilimin addinin musulunci hakanan kuma ya zama babbar cibiya ta yada addinin musulunci a duniya bayan jin juhalin musulunci a kasar iran a shekara ta 1979 masu saurare ko shekaru 1173 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan ramadan na shekara ta 273 bayan hijira ibn Maja shararren malamin addinin musulunci kuma masanin ilimin hadisi ya rasu an haife shi a garin kasbin na kasar iran a shekara ta tara bayan hijira sannan kuma ya zagaye kasashen musulmi daban-daban domin sanin ilimin hadisi bayan ya samu kwarewa a bangaren ilimin hadisi ibn Maja. ya rubuta sharar littafinsa mai suna sunan ibn maja wanda ake ganin yana ɗaya daga cikin manyan littafai ingantattu a wajen ahlus sunna a bangaren hadisi baga haka kuma ya rubuta wasu littafai daban-daban waɗanda suka hada da littafin sana tafsirar qur'an da kuma tarihul qazvin masu wurare ko kun san cewa shekaru 276 da suka gabata a rana irin ta yau 23 ga watan maris din shekara ta 1749 aka haifi pierre simon laplace masanin ilimin kimiyyar lissafi dan faransa kuma masanin ilimin taurari da sararin samaniya ya nazari tare da gudanar da bincike mai zurfi akan motsin wata taurari da kuma tauraro mai wutsiya laplace an fi saninsa da sa ta asalin tsarin hasken rana a fannin ilimin kimiyyar lissafi laplace ya kuma gano ainihin ka'idojin electromagnetism sannan kuma tare da haɗin gwiwa da lavizia masanin ilimin kimiyyar lissafi da kuma halitta a ƙasar faransa ya yi nazari a kan zafi da ke fitowa daga ƙarfin juyawar abubuwa laplace ya bar ayyuka da dama waɗanda ya gudanar a lokacin rayuwarsa a ɓangaren ilimin kimiyyar lissafi da kuma taurari da sauran ilimomi waɗanda suka shafi sararin samaniya da gaske akwai littafi mai suna bayyana tsarin duniya sai kuma littafinsa mechanic celestials kuma littafinsa na analytic hypothesis of probabilities da kuma philosophical treaties and probabilities ya rasu a shekara ta 1827 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة سوراري السلام عليكم Barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun wata Ramalana mai alfarma, inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan mutanen da aka musu rangwamen barin yin azumi da irin hukunce-hukuncen da suka hau kansu. Na farko, tsoho da tsohuwa da mai ciwon ƙishin ruwa da yin azumin watan Ramalana zai zame musu wahala da tsanani, wato za su iya yin azumin, amma cikin wahala. To, shari'a ta halatta musu barin yin azumin watan Ramalana. amma wajibi ne a kansu su ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci maimakon azumin kowace rana da ba su yi ba, kuma babu ramakon azumin da ba su yi ba a kansu bayan watan Ramalana. Amma idan ya zame tsoho da tsohuwa da mai ciwon kishin ruwa, ba za su iya yin azumin watan Ramalana ba ne kwata-kwata, ko kuma yin azumin zai cutar da lafiyarsu. To wajibi ne su bar yin azumin kuma babu ciyarwa a kansu. nan babu ramakon azumin a kansu bayan watan Ramalana. Na biyu, mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da yin azumin watan ramalana zai cutar da ɗan da ke cikinta hukuncin da ya hau kanta shine ba za ta yi azumin ba amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba wa mabukaci mudu ɗaya na hatsi ka fara rashin yin azumin sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da ba ta yi ba idan kuma yin azumin watan na ramalana zai cutar da lafiyarta ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarar fitar da mudun hatsi a kanta, sai dai bayan wata Ramalana za ta yi ramukon azumin da bata yi ba. Na uku, mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono, wanda idan ta yi azumin wata Ramalana za ta cutar da ɗanta, to hukuncin da ya hau kanta shi ne, ba za ta yi azumin ba, amma duk ranar da ta sha ruwa za ta ba da mudu ɗaya na hatsi ga mabukaci, ka fara rashin yin azumin. sannan bayan watan ramalana ta yi ramakon azumin da bata yi ba idan kuma yin azumin na ramalana zai cutar da ita ce to a nan hukuncinta ba za ta yi azumin ba kuma babu kafarin fitar da mudun hatsi a kanta amma bayan watan ramalana lokacin da laluranta ta kawu wajibi ne ta yi ramakon azumin da bata yi ba amma idan zai yiwu mace mai shayarwa ta shayar da ɗanta da madara ko nonon da ake tatsowa daga dabbobi matuƙar hakan ba zai cutar da ɗanta ba, ko kuma za ta iya samun wata mace ta shayar mata da ɗan kyauta, ko a kan lada matukar za ta iya biyan ladan, to bai halatta ta ƙiyan azumi ba na wata ramalana. Kamar yadda ya halatta ga waɗannan mutane su sha ruwa, wato kada su yi azumin wata ramalana, saboda rangwamen da aka yi musu, kuma ya halatta gare su su ɗauki matakin yin azumin, matuƙar za su iya jure wahalarsa. amma bisa sharaɗin azumin ba zai cutar da lafiyarsu ba, sai dai wannan rangwame bai haɗa da mace mai ciki da mai shayarwa da yin azumi zai cutar da 'ya'yayensu ba, domin wajibi ne gare su su ɗauki matakin kare 'ya'yayen nasu daga cutarwa, kamar yadda yake wajibi a kansu, su kare kansu daga cutuwa. Mace mai ciki da ta yi kusan haihuwa da mace mai shayarwa da take da ƙarancin nono. idan suka sha ruwa a watan Ramalana, saboda yin azumin zai cutar da ɗansu. To matuƙar suka yi sakacin yin ramakon azumin watan Ramalana da ke kansu har shekara ta zagayo, wani sabon watan Ramalana ya kama, to wajabcin fitar da kafaran hatsi biyu ya hau kansu. Na ɗaya, yin kafaran shan ruwan azumin watan Ramalana. Na biyu, saboda jinkirin yin ramakon azumin watan Ramalana har wata Ramalanan ta riske su. na hudu mutumin da bai yi azumin watan ramalana ba saboda rashin lafiya da ke fama da shi bai kuma warke ba har shekara ta zagayo wato wani watan ramalana ya riske shi yana cikin halin rashin lafiya to hukuncin da ya hau kansa shine ramakon azumin shekarar ta gabata da bai yi ba sakamakon rashin lafiya ya faɗi a kansa wato babu ramakon azumin shekarar ta gabata a kansa sai dai wajibi ne ya bai wa mabukaci mudu ɗaya na abinci maimakon azumin kowace rana da bai yi ba abin da ake nufi da mudu ɗaya na abinci da za a wa mabukaci a kowace rana shine kashi uku cikin hudu na kilo guda yanzu kuma za mu yi bayani ne kan hukunce-hukuncen ciyar da mabukaci na farko niyyar baiwa mabukaci abincin ta kasance domin neman kusanci a wajen allah maɗaukakin sarki ne wato niyyar ta zame da hilasi, na biyu ba wa mabukaci hatsi ba kimar hatsin ba wato ba a baiwa mabukaci kuɗi a maimakon hatsin da za a bashi ya halatta a baiwa mabukaci fiye da mudu guda na hatsi da za a fitar wato idan mutum yana da ciyarwa na kwanaki da dama a kansa misali ciyarwar kwanaki goma to ya halatta ya ba da mudu goma ga mabukaci ɗaya saɓanin kafaran ciyarwa na ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa matuƙar za a samu mabukata guda sittin, to bai halatta a bai mabukaci ɗaya mudu fiye da guda ba. Na hudu, ba a ciyar da mabukaci har ya ƙoshi, maimakon ba shi mudun hatsi saɓanin kafaran ɓata azumin watan Ramalana, inda muka bayyana cewa, ko dai mutum ya bai mabukaci mudun hatsi, ko kuma shirya liyafa ya ciyar da shi dafaffen abinci har ya ƙoshi. Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan rabe-raben azumi. Hukuncin yin azumi ya kasu gida huɗu kamar haka. Na farko, azumi na wajibi. Na biyu, azumi na mustahabi. Na uku, azumi na makaruhi. Na hudu azumi na haramun. Na farko, azumin wajibi su ne kamar haka. azumin watan ramalana azumin kafara azumin bakance wato nazar azumin rantsuwa wato yamin azumin alkawari wato ahad azumin da yake maimakon hadaya a lokacin aikin hajji da azumin ramakon watan ramalana a azumin watan ramalana wajibi ne mutum ya kame daga aikata duk wani abin da ke bata azumi daga fitowar alfijir na gaskiya zuwa faɗuwar rana bai kuma halatta mutum ya karya azumin ba ba tare da aukuwan wani uzuri ba a azumin ramakon watan ramalana ya halatta mutum ya karya azumi kafin gotawar rana wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma bayan shigar lokacin sallan azahar bai halatta mutum ya karya azumin ramako ba a azumin kafara bai halatta mutum ya karya azumin ba a lokacin da yake jera azumin wata ɗaya da kwana ɗaya kafin gotawar rana ko bayanta, amma bayan yin azumin wata ɗaya da kwana ɗaya, a sauran azumin kafarar da ya halatta a rarraba su, mutum zai iya kare azumin kafin lokacin gotawar rana, wato kafin lokacin sallan azahar, amma bayan gotawar rana bai halatta ba. a azumin da mutumin ya wajabta wa kansa ta hanyar bakance ko rantsuwa ko alkawari da makamantansu idan mutum bai sanya takamammen lokacin yin azumin ba to ya halatta ya karya azumin a duk lokacin da ya ga dama kafin gotawar rana ko bayan gotawarta amma idan har ya sanya tsayayyen lokacin yin azumin to bai halatta ya karya ba kafin gotawar rana ko bayan gotawarta na biyu azumin mustahabi wato azumin mustahabi suna da yawa amma shahararru daga cikinsu su ne azumin watannin rajab da sha'aban azumin kwanaki uku a kowace wata azumin ranar gadir azumin ranar haihuwan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da makamantansu dukkanin waɗannan azumi ya halatta mutum ya karya su a duk lokacin da ya ga dama sai dai banda azumin itikafi shi kan bai inganta mutum ya karya shi ba matuƙar yana son cika sharuɗan itikafi domin ba a yin itikafi sai da azumi na uku azumin makaruhi wato azumin da yake abin ƙi ne mutum ya aikata kuma su ne kamar haka azumin da yaro da bai balaga ba zai yi ba tare da izinin mahaifinsa ba da azumin baƙo da zai yi ba tare da izinin mai masaukinsa ba hakanan azumin ranar da ake kokwanto shin ranar arfa ce ko ranar sallar idi da azumin ranar arfa ga wanda yin azumin zai raunana shi wato zai hana shi gudanar da addu'o'in wannan ranar na hudu azumin haramun su ne kamar haka su ne yin azumin ranar sallar idi babba da ƙarami wato sallar idul fitir da na adha azumin ranakun sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga watan zulhajji ga mutumin da yake mina shin yana aikin haji ne ko baya yi azumin ranar kokonto shin ranar talatin ga watan sha'aban ne ko ranar farko ne ga watan ramalana a matsayin azumin watan ramalana azumin bakance domin godiya ga Allah saboda aikata wani abu na saɓan Allah, azumin dare da rana a haɗe, wato mutum ya yi niyyar azumin hadda dare, azumin mace na mustahabi da zai tauye haƙƙin mijinta. Mutumin da yin azumi zai cutar da lafiyarsa, amma ya yi azumi, wato shi ma azuminsa haramun ne. Yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da biyu a watan Ramalana mai alfarma. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل عليهم ووفقني فيهن لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهن بحبوحات جنات Ya Allah, ka buɗe min a cikinsa ƙofofin falalolinka, ka saukar min a cikinsa albarkatocin da ke cikinsa, ka taimaka min a cikinsa zuwa ga tafarkin yardanka, ka zaunar da ni a cikinsa cikin aljannarka, ya mai amsar kiran mabukaci. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu baki ɗaya. wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Ibrahim ne wankin hula a garin Maigode a mu jihar Niger. Dubun gaisuwa ta ga al'ummar musulman duniya da fatan Allah karɓi ibadan mu, Allah karɓi ibadun mu, kurakuran mu, Allah ka yafe mana. Inda muke daidai Ubangiji Allah ya karɓa. Allah ya ƙara mana lafiyar gudanar da ibada. Ina mika saƙon gaisuwa ta ga Hassan Barka na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran da Shida. iyalan nasa da kuma ainihin ma'aikatan wannan sashi mazan da matan aminai na 'yan Nijar duk ina musu fata alkhairi da yake suna kan ba zai zo gaba ɗaya ba amma duk wani dan gwagwarmaya na Nijar na faɗin iya Nijar ina mai fata alkhairi maza da mata musamman babban mamanmu Mamara mutu, ina mata fata alkhairi duk Ibrahim Shushana da sauran al'umma tamu na Nijar kamaru chadi duka 'yan gwagwarba na afirka ina musu fata alkhairi da fatan ubangiji allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu allah ya kara mana danƙon zumunta a tsakaninmu 'yan gwagwarma duk ina musu fata alkhairi ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a cikin jihar niger Assalamu alaikum gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Fati ke san kwara ta tare Nijeriya. Duka ma'aikatan gidan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran ina yi muku barka da shan ruwa ina yi muku kuma fata na alkhairi da fatan kun sha ruwa cikin koshin lafiya. Malam Hassan barka sako na gaisuwa da fatan alheri da jinjina zuwa gare ku da jan kokari da kuke yi na jagorantar wannan kungiya da muke bi mai albarka. ina yi maku fata na alheri dukkan mambobi da shugabanni da suke cikin wannan grup na muryar masu kira da sauraron rediyo ta jamhuriyar musulunci ta irin ina yi ma kowa da kowa barka da shan ruwa da fatan kowa ya sha ruwa lafiya yanda Allah ya kawo mu farkon wannan wata lafiya ina addu'a Allah ya kai mu karshen shi lafiya kuma Allah ya karbe ibadun mu Allah ya sa mu ya sa Allah kuma ya hada mu aljanna sirrinsu mai magana Salisu haya dan Nijar daga Fati ke son fara tattare Nigeria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon jihohiyar musulunci da ke Iran da farko na Malam Kabiru da ke nan kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu da sarar radiyo na Afirka reshen jihar Maradi Malam Hassan Barka da farko yana gaida ka kuma jama'a ya ibada Allah karba mu Allah karba mu Allah karba mu ba man cewa da shugaba gabaki daya alkasin baba ahar da ke agadas da shi da mataimakin shi na dawo zangar luzman taksiman raba mai aski ba da raka su maɗatai isu maɗatai malaman cewa da mai gyaran saula da mai adaidaita da kabiru sile da ke bakin karansa da kuma ban man cewa idan na dawo nan maraɗi akwai ali bankula akwai kwankwarandon akwai adam haraka da ke tasawa akwai dan mutan garin kasagi akwai sauran duka mambobi da ke nan jihar maradi idan muka koma niyame muna gaida abin da ya shahi amur dan bare bare malama ramatu da tsohon mai albarka shugaba baki daya najeriya malam gwani da kuma mataimaki ga baki daya da ke jihar zamfara mataimakin shugaba da kuma mambobi da ke gambia ghana najeriya senegal cameroon da ke nijar baki da na gode magana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kilar sauran radio na afirka assalamu alaikum to marilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rediyon tseren to barka ku da shan ruwa kun barka ku da an sha ruwa lafiya. Me gaida ku malama Ramatu saka daga nan babban birnin Yamai. Ina gaida baba na tsoho Abdulmu mai ruban albarka. Ina gaida mai yaki, abokin babana ina gaida yama makanwata ba ta gama ina gaida kiya a gadas dan fulanin warji ina dan fulanin yayari ina gaida ku yan nigeria yan niger yan cameroon yan chadi duka ina gaida ku wanda suke cikin wannan group mai tarin albarka mutanen agades ina gaida ku mutanen yamai kamar su dan bare bari mai gaida ku malama ramata isaka mamba ta masu kira da masu saurare na babban birnin yamai amma can inda ya fi ƙarfi birnin Kantagar Hanga ina gaida ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan Walhu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Rinan ta kwarraka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare lihin jihar Maradi gaisuwa ta musamman zuwa ga Misali Firzan Kabiru Kabiru dan gulbe wajen makarantar Malam Abba akwai samun haske dan mutan limanci birnin Maradi akwai jirbi malam Adam sarki aiki Eh, hajar bil malam adam sarki aiki birnin marada akwai malam adam kula akwai adam harka tasa akwai ibrahim shushani dan garin kasage akwai abdullahi taliya rubin ganin mutuncin mai yadan malam jihar maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga martala magini ke dangumi cikin kasan mai yara mai gari idi nake tamo yawa dan kiri nake tamo shaibu ta gwamnati wanda ba a saka a duka dukan su anan birnin kitamo gaisuwa ta musamman zuwa ga alkasim baba liman da ke can agadas akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga aisha ta kwansayar da ke can birnin agadas akwai muhammad dan biri ya mai nijar akwai tsohu baka tsohu mai albarka ya mai nijar akwai iliya mai kanti da mai kanti da shayi garkin da na najeriya akwai ibrahim mai gode a kimba jihar neja najeriya akwai abdulmumin muhammad garken daula najeriya akwai salisu takasi moto da magana akwai abokina salisu dozu da takasi moto akwai kabiru sule usman ke can da magana akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran yan irin kwana tana da gadon akwai mai gari akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga mai gina da jikoro na angon zare akwai arji musa na abili mai nira kowa sha bakwai akwai gisa buzu da kenan zango ilis amurin shi na gari malam ibanan zango ilis muna tare da ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku salama da fatan alkhairi kamar yadda addinin mu ya koyar da sunana dai Abdulmumin Muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokacin government magani a tarayyar najeriya ina ima dukkanin al'ummar musulmi na duniya barka da shawarwar fata kun shawarwa lafiya farko kuma zan amfani da wannan dama domin na sada zumunci na zuwa ga watan malam hassan ina maka barka da sharuwa da kai abokan aikin ka gaba ki daya ba zan manta da kai ba wato alakasun baba agadas shugaban kungiya masu kiyasar radio afirka da mamman sani cin waza da sanusi maɗattai da isu maɗattai da yi da tsoho mai albarka da mamman sani lozman ba zan manta da kai ba eh, kuma gaisuwa ta ta gaba ina gaida haɗafi mai kwamfuta mai yama da sahabi ibrahim autan zamfarawa da isa jikan mesaji da kuma yakubu igawa da kuma ibrahim laragatta da ali gamadan da tsoho mai kanti da shayi garkin daura watan iliya mai shayi garkin daura watan ba zan manta da kai ba hayya danno azare da yusuf cibi da ado salati goma da shehu adamu rijau da lawal dan kwairo da sani da'o alaksa da yahaya salisu yahaya dan nijar da zaki sodangi zomawa da bilyaminu agwarmaji da kumar ahmad afansu bajoga da umar abubakar daga zaria da sani abubakar shima daga zaria Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa muryar rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Ina mana barkanmu da yau barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a daidai wani lokacin da fatan kowa yana lafiya gaisuwa ta musamman ga Malam Hassan Barka da fatan ka sha ruwa lafiya da kai da sauran membobi ga baki daidai da ma'aikatan sashen Hausa ina muku kwa fatan alkhairi membobi na gida Najeriya, Niger, kai a duk inda kuka kasance dai ina muku fatan alkhairi da sakon gaisuwa zuwa gare ku da fatan kowa sha ruwa lafiya ubangiji Allah karbi ibadunmu Allah ka sa mu dace Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitantunu na ƙarshen zamani da muke fama da su alfaman manzon Allah sai dai na Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa mana cikin bayin da za a yanta cikin wannan watan Allah ka karbe ibadun mu Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka yaye mana damuwan mu suna na Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan Najeriya bissalan ina muku kowa da kowa barka da dare da fatan kowa sha ruwa lafiya maza da mata ina muku fata alkari bissalan Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuhu Radio Tahrayin Mura Musulunci na shugaba Iliya mai kafki da shayi garken daura dangance da wani garana ke bamu na sada zumunci da ta haka na makuwa fatan barka da man sharuwa cikin ƙoshin lafiya Allah karbe ibadunmu. Ina ga da samun da mutan limanci wanda yake jihar Maradi akwai Umar Abubakar wanda yake Zaria akwai Malam Kabir wanda yake Maradi akwai Ibrahim Yushena wanda yake garin Kasagi akwai isu madaddai akwai sanusu madaddai akwai dan eh, mutan limanci akwai yaya danno azare akwai eh, bajamasi dan da mummige mai shayi wanda yake nan abuja da magaran akwai alhaji mamman sale mato wanda yake saudiya akwai mamman shehu shehu da gar tramfuwa wajuji da magaran akwai abu da salamu cica mai gyaran motuna ne wanda yake nan ramfuwan karciya wajuji da magaran akwai duka 'yan kungiyar zaɓi sanka da 'yan fadi da akwai ibrahim mai wankin hula wanda yake nan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na gidan jihohar musulunci tehran su shiri na karshen mako na gashe-gashe a wannan wata mai albarka na ramadana to na farko da san barka ina maka barka da shan ruwa da watan ka shan ruwa lahiya alherin Allah kai ma dukkan iyalanka ina gaida san dan jaja alherin Allah kai mashi da watan ya shan ruwa lahiya gadan ka dan wani watan ka shan ruwa da kai iyalanka Abdulaziz mai gyaran salula da Eh, da baban gida da baban lawan da dukkan dai abokan aikin ka a nan cikin layin ma da eh, layin zandar da alera ka maka akwai isaka da ke na mai gyaran salula da salu mai gyaran agogo domin da gyaran gurumfa da ke na layin madawa aminu baji da kanana ka hamisu da sani dukkan kuɗin kwadar layin zandar kan layin kwantar ka layin zandar wata da zuwa gare ka musa sai ganga sawari wata da zuwa gare ka a wula yaro tola mai gyaran mutunci mai da ke dan malam eh, a rudun wasu wata da zuwa gare ka kabiru sule da ke nan zandar alera ka maka gabatar tare zuwa gare ka ila mai katiri shayi malam ibrahim mai wanki wula eh, da ke nan garin eh, mai godiya alheri alakai maka ibrahim shiyana garin kasagi alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka eh, martala magini a garin dangwami da wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan yan uwa da abokan arziki da dukkan mambobi na cikin gida musamman ramatu isaka tsawo isa buzu alheri alakai maka domin gaisuwa tare zuwa gare ka tsawo abubakar wata zuwa gare ka domin gaisuwa da wata zuwa ga dukkan mambobin masu kira da wasu a cikin ƙasa da duniya baki da ina ma kowa da kuwa barka da shirin wata rashin a madadin kamar ibrahim shirin garin kasan gidi ibrahim garin kaya da eh, sauran yan uwa da abokan arziki a madan kasan barka ina gai da kowa da kowa da wata an wa laya kuma Allah ba dauka dake cikin wannan tabarruka yan uwa a kula da taimaka ma juna domin a samu rama Allah subhanahu ta'ala Allah samu dace Allah samu muna cikin tace wannan wata mai albarka da sauran yan uwa baki daya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo ita wasa jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da kuke bamu dama dan gaishe gaishe sai na sa da zumunci na karshen mako da farko ina ma kowa fata alheri na fatan kuma kowa sha ruwa lafiya suna namun misali su sani wanda kiran shi dozaman shugabanin masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaram ina gaida hassan barka da shi da iyalanka da shi da dukkan ma'aikatan iran ina musu fata alheri na musu barka da shan ruwa ina gaida alkasim baba liman ahar abubakar hajjaj ina gaida Ilyas Prezi ina gaida Muhammad Dan Bare Bari da ke garin Niamey ina gaida Baba Tsoho mai albarka ina gaida eh, Malam Ibrahim Gadangare a kan Rangom ina gaida Malam Kabiru ina gaida ila mai da shayi garkan daura ina gaida samin dan mutan limanci ina gaida eh, yakubu mai aski ba da raka eh, baba ga mutumiya tasu unguwa tudu ina gaida abiru Sula Usman bakin kaso Taransa ina gaida eh, Yusufu Madatai Sanusi Madatai miji soja mai adai sau Siraji Letoro ina gaida Mama Sani Bigman Ero Ganga ina gaida Suleiman Alhaji Bahari ina gaida Malam Umar ina gaida dukkan mambobi na masu kira sauraron radio na Afirka birnin da karkara mai magana Mama Salisu na kiran shi da zaman shugaba na jihar da alaikum. To masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka na agada suke cewa da ku bisalam a huta lafiya.